su abu wani sai zai zo makale yana ganin kamar shi Allah ya bashi amma baya so ya bayar baya son yayi taimako baya son yayi abin nan haka alheri dan kone in kana alheri kana alheri in ka mutu ƴaƴanka Allah mutu ce ga rayuwar nan rada da aka koma baka da kokwabo baka da komi to kusan dan uwan mutuwa ne dan zaka gamu da bakin cikin da baka tunani ma zaka gamu da shi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 yakan ba mu misali tun muna yara yakan ce, yanzu ana cikin wata irin rayuwa komai lalacewar ka idan kana da kuɗi to kallon mutumin kirki ake maka. Ya ce wani mutumin za ka gansa da kamala ta addini da mutunci amma saboda ba shi da kuɗi sai ka ji an ce munafuki ne sai ka ga ana ta ƙoƙarin ƙwaƙwalo irin laifukan da yake aikatawa da wanda ya cancanta a yi magana da wanda bai cancanta a yi magana ba. Amma idan aka ce mutum yana da kuɗi komai irin fajircinsa da ɓannarsa kai ko da a ce neman maza yake ji za ka yi an ce wannan mutumin yana da imani mutumin kirki ne musamman idan yana yagawa mutane kuɗi to ai wanda ake ba in ya faɗi haka ko ya yabe ka ko ya ƙaunace ka ko ya jingina ka da imani ai ba abin mamaki ba ne domin kwaciyarwa tana ɗaya daga cikin alamomi na imani balma tana ɗaya daga cikin manya-manyan ayyukan imani to abin takaicin shine wani ko sisi ba a bashi ba bai ga inda wannan wanda yake yabo ke taimakawa wani ba sai ka je yana yabansa yana girmama shi yana mutunta shi yana kwarzanta shi kawai saboda yana da kuɗi haka mutane suka ɗauki wannan rayuwar duk wannan kashe-kashen da kake gani a wannan duniyar ana yi ne kawai don a samu kuɗi kuɗi sun zama musiba ga wannan al'ummar duk da yake babu mamaki domin kwafiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikin wani hadisi idan ya inganta cewa kowace al'umma tana da irin tata fitinar fitinar wannan al'ummar shine dukiya kaga kuɗi musiba ne kuɗi su ne tushen kowace irin fitina kowane irin bala'i a cikin wannan al'ummar akwai wata kalma da muke yawan ji ana faɗa tun muna yara ba mu sani ba karin magana ce ko ko hikimar wani mai hikima ce cikin harshen turanci cewa money is the root of an evil kuɗi su ne tushen kowane irin shedanci ba shakka wannan magana ce ta hikima kuma abubuwan da ke wakana a Najeriya za su fassara duk abin da muka ambata. A cikin wannan shiri za ku ji wasu labarai masu ban mamaki game da yadda mutane suke yi wa juna rashin arziki saboda kawai mutum ba shi da kuɗi. Haka kuma ma dai za ku ji labarin wani mutum wanda wani alhaji masa wata gagarumar kyauta saboda tsantsar farin ciki wannan mutumin ya yanke jiki ya faɗi sai gadon asibiti. Sunana Abdullahi Yunus daga cibiyar magani na Kashful Alil wanda ake mata take da mun sha mun warke mun sha kuma mun dace. Kashful Alil ta shirya magunguna na musamman domin magance matsaloli da suka shafi al'umma da izinin Allah. Rikicewar al'ada matsaloli da ke damun mata bangaren rashin haihuwa. Aikata istimna'i waɗanda suke wasa da gabansu cikin maza da mata yana haifar da rashin haihuwa tare da manyan matsaloli masu yawan gaske. Matsalar rashin haihuwa low sperm count wato infertility muna ba da magani kuma ana dacewa da izinin Allah. Kamar matsalar sanyi na infection ko gonorrhea, syphilis ko genital herpes duk muna ba da magani. rashin kuzari yayin saduwa saurin inzali da rashin karfi wato sur'atul qadhaf muna bada magani akan waɗannan matsaloli ina masu fama da diabetic ciwon siga tare da hawan jini da matsalar ciwon koda tare da ciwon hanta muna bada magani ma'aikatar kashful ali sun kware wajen hada magani cikin ilimi bincike tare da nazari a kai. ga duk masu bukatar waɗannan magunguna a ko ina kake a faɗin duniya za mu tura muku magani har zuwa inda kuke za ku iya kiran waɗannan lambobi a duk inda kuke a faɗin duniya ko kuma ku ɗauki waɗannan mu domin ku yi mana magana kai tsaye ta WhatsApp. Za ku same mu a Maiduguri babban layi gefen masallacin Yarbawa ko kuma a sabon lamba daidai inda ake gyaran fata majema ko kuma a babban birnin Kano da ke ƙarshen titin Zuro Outpost Police Station tsohuwar tasha. Sai kun zo. na ba ku labari ina jin mata na ba labari da safe wani yana gaya man ogana ne ma aiki yana gaya man malam mutum ya yi tanadi kawai ya ce kaga rayuwar nan ran da aka koma baka da kokwabo baka da komi to kusan dan uwan mutuwa ne dan za ka gamu da bakin cikin da baka tunani ma za ka gamu da shi ya ce ya je gidan wani abokin aikin shi ya ce wallahi abokin colleague dinsa ne mate din shi ne yanzu shi ya yi ritari ya riga shi ya ce wallahi kuka ya masa da hawaye ya ce duniyan nan ba wurin da mutum zai saki jiki ba ne kuma duk wani wanda za ka rike yau a duniyan nan ka ce wai ka abu in ka sake wata rana sai ya juya ma baya sai yake ba da labari ya ce matar shi ya ce ba abin da bai mata ba ya aure tana yarinya a wurin shi ta yi makaranta ta gama makaranta ya sama mata aiki ya kai ta maka ya saya mata mota ya yawo da ita sadda sheke da wani duk abin da ka san mutum zai ma mata in yana son ta yi ce wallahi ya yi ma matan nan da ya fara girma ya rika ganin yadda abokansu suke mutuwa da mata ɗaya suna rikicewa mutum yana da mata ɗaya ya fara tsufa shekarun ya mutu ita ta mutu shi ya rikice wani ya hauka ko ni yanzu na san akwai wani wanda kullum haka ke haka ke tai yana ta haka tun daga ran da aka bashi labari mata shi ta mutu daga na ya rude ya saba da ita ya tsufa da ita babu bai saba da kowa ba sai ita ya yara kowane yara sun yi aure su kadai su kadai a cikin gida idan fa ka kai wani shekaru ba mai ƙara hira da kai a cikin gidanka inda ya baka da komi wallahi ba mai zama da kai sai dai ko ka kalli tv ko karanta jarida ko kuma in allah ya taimake ka kai ta sallar duha in ka iya karatun qur'ani kai ta karanta kai kadai ba mai zama kusa da kai na gaya wannan maganan in baka je ba kuma ka gani ba mai zama da kai baka da komi wa zai hira da kai kai ka tsufa ita ta tsufa in tana nan kenan in ko ba ta nan yaran kowa ya kama gaban shi a baka cikin ɗaki kai ta ba a nan ba aka tura maku mutumin da ‘ya'yan shi mata suka yi aure shi ya tsufa daga shi sai su suka kulle shi a ɗaki suka tafi honeymoon shi suka bar shi a gida suka bar mai aiki a gidan mai aiki za ta rika kulawa da shi mai aiki ta je cefa ne mota ta buge ta ba a san daga gidan da ta fito ba shi yana daki kwance a cikin daki. ita yara sun tafi honeymoon mai aiki da aka bari ta rika sau kayan cefa ne tana mai abinci har su dawo ita kuma mota ta buge ta ba a san gidan da ta fito ba mota ta buge ta ta mutu ta mutu an buge ta ta mutu shi ma dole ya mutu a daki. malam sani yunwa ta kashe shi a cikin daki. 'ya'yan shi su kuma sun tafi angunci ƙasar waje 'yan matan da 'ya'yan shi da aka bar shi da su duk muna ganin abu bamu da darasi da can sai a yi ta yi baka sani ba yanzu yanzu wani abu ya faru yau din nan zaka ji ƴaƴan yanzu jiya na karanta na gani da na ji nan Bilyamin ya bamu labari ina jin da suka kama ina shakka sai wani ya turo min in gani sun je sun kama babansu sun yi kidnapping din shi sun ɓoye suka ce a ba da ransom kuɗin fansa ƴaƴa fa su biyu wasu ɗaya ubansu ɗaya suka ɗauki uban malam sani suka je suka ɓoye sha wani wuri suka ce sai an biya kuɗin fansa Ƴan uwan shi su zo su biya kuɗi ku ji fa ƴaƴan mutum sun ɓoye shi ƴan uwan shi su zo su biya kuɗin fansa da ba biya su kuɗin fansar da suka yanke ba aka daɗe ba a biya ba sun kashe baban tun da ba biya su kuɗi ba mhm. to wannan shi shi wannan shi ya ce shi a gidan shi ne bayan ba a hira da shi ba a komi da shi saboda abun nan ne da ya ga haka nan sai ya auri wata shi ne laifin da ya yi masu babban wanda ya kara ba da haushi yanzu kuma gashi baya da kuɗi ran nan ya zo gida ya shigo gida sai kawai ya ga mai gyaran takalmi kuma ga ɗiyar shi ita kuma ta zo daga gidan mijinta ta shigo cikin gida ya ce yawwa alhamdulillah suka gaisa wance kina lafiya kina lafiya ta ce lafiya lau ya ce da labar naira ɗari nan in ba mai gyaran takalmin ne ya gyara man takalma na ta ce to mamanta na ji ta fito ta ce ba za a baka ba ba za a baka ba an hana ki sake ki bashi an hana shi naira ɗarin ba za a bada ba ai sai wuce ɗaki kawai kama kuka ce ni yau ni ke tambayan naira ɗari wurin ɗiyar da na haifa na biya mata makaranta na yi mata hidiman aure na yi mata kaza yau naira ɗari ta gagarar na tambayi ɗiyata an ce ba za ta bani ba kuma ita ɗiyar ta hana kaji malam sani kuka na farko kenan na biyu ran nan yana zaune a cikin gidan ba kowa sai shi kadai sai wani dan shi namiji shi ma ya shigo yunwa ta damai sai ya shiga kicin ya je yana baran baran a cikin kicin abinda zamu fahimta sahabbai suna bibiyan yanayin manzon Allah yanzu mutum nawa ne a cikin mu nan saboda Allah in yana jin yunwa za ku gane yana jin yunwa eh ba ganewa ballantana kuma wani a ce yana nan yana da wata matsala watakila yau gidansa ba a dora tukunya ba dan ya zo kuna ta gaisa ana ta assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah kwana biyu in dai bai maka bayani ba za ka gane ba wanda ya kamata ya zamanto muna da irin wannan muna bibiya kana fuskar wani da ka duba za gane akwai matsala sai ka warkar masa da matsala yau dinnan ake bani labarin wani alhaji Allah ya saka masa da alheri dukiyarsa Allah ya kare ta Allah ya kare masa buɗi ni ban ga wani mutum a kanan nan wanda yake abin da yake yi ba wasu ma har gani suke ba daidai yake ba ko ba shi da hankali ko ba shi da wayo saboda yadda yake kashe kuɗinsa wani ya zo ya tsuguna gaban sa yace wallahi alhaji akwai matsala na shiga matsala kaza na shiga matsala kaza kuma ga yara za a aurar da su ga wane ne sai ga yaran sai ce ba shi miliyan ɗaya dattijo ne mutumin ana ba shi miliyan ɗaya sai faɗi sai asibiti a kwantar da shi a asibiti bai taba ganin miliyan ɗaya ba bai san ya ake samun miliyan ɗaya ba shi abin da yake tsammani irin a bashi dubu biyar dubu a ce a bashi miliyan ɗaya sai ya faɗi aka ɗauke shi rangaranga aka yi shi asibiti aka kwantar da shi shi ne aka zo abokan alajin suke cewa da shi ciyaman ka san abin da ya faru ce ah, ai wannan da kace a bashi kaza wallahi faduwa yana asibiti yayi ta dariya sai sai ku tashi mu je mu gaishe shi aka je gaishe shi ah a ce abin da ya faru kenan i eh, alhaji ai kaza ai kaza sai ce a kara masa wata miliyan ɗaya so da haka abinda ana son ya zamanto mutane ya zamanto muna muna bibiyan junarmu da yawa wani za a gan shi face face da shi face face da shi kuma wallahi yana cikin matsala ko ba haka bane mu abin da muka saba yawanci ba ma bibiya sai an yi wannan wannan mutumin da nake gaya muku doya mai doya igani kawai sai yi faki ba shi da abin da zai yi da doya in kuma zai siya ma ba nan ba shi ba shi da lokacin da yace ce a siyo doya kawai ana siyowa ne a kai abin da ake bukata talaka ai shine yake shiga kasuwa iyo siyayya mai hali na ransa da wani shiga kasuwa ko ba haka bane saboda aka yi ga mai doya mai doya ya ce doyan nan ta haka nawa ce ya duba ya ce to kuɗi zan sa ma suna zan sa alaji ko taya ya ce a gaya min gaskiya to dubu da ɗari biyar ya ce haka za a siyar shine gaskiyarta ya ce gaskiyarta ne ya ce a ɗaure min aka ɗaure ya ce a sa a mota da aka sa a mota sai ɗauko dubu hamsin ya bashi sai ya ce na ne wannan ya ce a baka ne ja mota mu tafi wannan mutumin wanda i wannan wallahi musiba iri irin Allah in ta tunkaro sai Allah ya tunkuɗe masa saboda shi Allah abin da yake so wani bawa ya shiga bala'i ka fitar da shi daga cikin bala'i to in ka shiga naka bala'in ba sai ka ce wayo Allah ba take zai ka maka ɗauki ba muna biyan zuwa mu ce muna ta roƙon Allah muna ta neman bukata ba ko baka ɗaga hannu ka ce Allah ba ni ba duba wani mai bukatar ka biya masa sa ka gaya Allah zai maka saboda haka taimako ba kashi bane ba kuma gajiyawa bace ba rashin wayo bane ba rashin sanin kima da darajar dukiya ba ne wanda ike irin wani kuma wallahi duk mutumin da yake yin alheri wanda ya fi shi farin ciki in kana yin alheri ran da baka yi ba sai ka kwanta baka da lafiya sai ka rasa abin da yake maka daɗi shi sa aka ce da annabi fikin da ke cikin magana da annabi yake cewa wanda ya ji zuciyarsa ta yi kunci ya shafa kan maraya ana nufin ka shafa kan marayan kawai ka bar shi ya tafi ka duba wata matsalar maraya ka ɗauke masa matsala yanzu Allah sai ya ɗauke maka damuwarka don ka shafe kan marayin garin nan baka ba su ko sisi ba to wannan ne so saboda haka sahabbai suna bibiyan yanayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wataƙila wasu za su ce wane ne wanda yake wannan ko na don ku SKY duk wannan tambaya mu wurin ilimi da kuke ji na malam amin daurawa shi yake daukar nauyinsa a shekara guda ina biyan sama da miliyan 25 gidan rediyo sama da guda 25 ake yin wannan program din a Najeriya ko ba wanda zai zo ya ce da kai ka biya ko ka biya ko baka biya ba haka kawai yake yin abinsa kuma in ya zo ya tsaya a nan gurin kafin ka ce an tara unguwa guda mutane su da ya samu ko shi bai iya ajiye kuɗi da ya samu bayar da su yake yi ni na gan shi a maka laraba sun kewaye shi suna alaji kabiru alaji kabiru duk sun iya kabiru saboda kyauta su abin wani sai zai makale yana ganin kamar shi Allah ya bashi amma baya so ya bayar baya son yayi taimako baya son yayi abin nan haka alheri dan ne in kana alheri kana alheri in ka mutu 'ya'yanka Allah ba zai tozarta su ba kai kai kai kai kai kai wallahi in ka mutu in ka ga abin da Allah zai yi wa ƴaƴanka sai kai mamaki wani ma in kai mai dukiya ne to ƙarshen ta sai an samu cikin ƴaƴanka wanda zai dame ka idame ka idame ka ya shanye ka a cikin dukiya in kuma kai mai ilimi ne kake bada ilimin baka ruwa ilimin a cikin ƴaƴanka sai Allah ya fitar da wani wanda ya fika ko a cikin jikokinka Allah ya fitar da wani wanda ya fika mu iyayenmu na taso a gidanmu ina ji suna cewa duk lokacin da uwa take so ɗanta yi karatu ka ruwan miya in za ki zuba miya ki kurma ta da yawa to ɗanki zai yi karatu haka ake faɗa sannan kuma iyayenmu maza muna yawan ji suna faɗa suna cewa duk wanda ike son 'ya'yansa su zama wasu a duniya idinga kyautatawa malamai idinga kyautatawa mabukata in dai kana son ƴaƴanka su zama wani abu bayan kai to ka dinga wannan wani aka faɗa sai ce ai ustazu so suke a dinga kyautata musu shi sa muka ce a dinga kyautata malamai ai malamai na ce ba ya ustazu ba ko malamai na ce a kyautatawa don kano ne ce ina magana ne a a kaina akwai malamai akwai siya ustazu siya sayyadi irin musu ne siya sayyadi din malam makarantar islamiyya <laughs> to haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke bibiyan yanayin manzon Allah mutanen da za su gane annabi yana jin yunwa ya kuma za su bari wani abu ya cutar da shi ba za su bari ba duk abin da zai to itari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ya fara gama da su sannan zai tarar da manzon Allah lokacin da aka yi manzon Allah rotsa a Uhudu akwai sahabin da ya kifa su akan manzon Allah ya rufe shi da aka ɗauke shi da kan manzon Allah kun san beguwa haka wannan sahabin ya zama kamar beguwa saboda kibau wanda suka hau kansa yana kare manzon Allah